Yanzu da haka taron kungiyar tuntuɓa ta arewacin Najeriya wanda aka fi sani da ACF na gudana a hedkwatar kungiyar da ke Sokoto Road a garin Kaduna. Taron da ya tara jigajigan arewa domin tattaunawa da samun shawarwari daga mambobi domin ceto arewa daga halin da ta tsinci kanta. A jawabin buɗe taron babban sakataren kungiyar Kanar Musa Shehu taya, ya taɓa abubuwa da dama da kungiyar ta yi ta ƙoƙarin shiga ciki domin samun mafita ciki kuwa har da. The same challenges of security and search for unity, peaceful coexistence among various communities that have lived in the northern states have been the dominant issue engaging the attention. Ƙalubalen tsaro da samar da haɗin kai ga al'ummar Arewa baki ɗaya da samar da kyakkyawar alaƙa da zama tare na daga cikin abubuwan da ke damun ƙungiyar tuntuɓa ta Arewa ACF. Cikin jawabin buɗe taron da babban sakataren ya yi sun haɗa har da irin ƙoƙari da ƙungiyar ta yi na shawo kan ƙungiyar ahalin suna liddawatu wal jihad da aka fi sani da Boko Haram. had also sought and have held meetings with officials of the federal government including the National Security Advisor to the President, ACF expressed deep concern over the lack of progress in the fight against Boko Haram insurgency. Mun yi tarurruka da jami'an gwamnatin tarayya ciki har da mai baiwa shugaban kasa shawara ta fannin harkokin tsaro wanda ya gudana a ranar 18 ga watan Afrilu shekara 2012 domin nuna rashin jin daɗin ƙungiyar tuttuɓa ta Arewa game da matsalar hare-hare ga al'ummar da basu ji ba basu gani ba amma abin yaƙi ci yaƙi cinyewa. bisa dukkan alamu maganar tattalin arziki al'amarin tsaro ciki har da dokan ta ɓace da jihohin borno yobe da adamawa ke ciki da makomar arewa a siyasance na daga cikin abin da kungiyar ta acf za ta ɗauki dogon lokaci tana tattaunawa a kai nasiru yakubu birnin yaro murya amurka a kaduna najeriya